karyewa farashin man fetur din da yanzu haka sakamakon rufe tattalin arziki da ke da nasaba da cutar coronavirus a duniya ya sa ana sai da man fetur 'yan kasar amurka ƙasa da dala biyu yayin da na wasu ƙasashen na duniya su ma bai haura dala goma ba dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki ne a najeriya a kasuwar mai ta cushe kuma saboda ga man babu masaya kuma babban abin da ya kawo wannan kamar yadda muka yi bayani a baya shine a wannan matakai da kasashe na duniya suka ɗauka da ko kuma a ce duniya baki ta ɗauka na toshewa ko kuma rufe a dukkan wasu harkokin kasuwanci saboda wannan cuta ta coronavirus watan zaman da aka yi kaga kusan za ka ga cewa duk yawancin kasashen da suka ci gaba musamman china da take da kere-kere tana da kuma dangantaka na kasuwanci tana ɗaya daga kuma cikin ƙasa mafi girma a duniya da ke buƙatar mai saboda injinanta da take kere-kere da su kaga kwata-kwata yanzu ba su aiki to wannan ya sa ka gani su kuma kasashen da suka dogara da mai su yanzu kasuwan ga man babu komai sai kuma idan ka lura za ga kaman dukkan harkokin zirga-zirga na jiragen sama da dukkan wani abu da ke amfani da nau'in wa'annan danyen mai din za ga yanzu duk ba su aiki. A to kamar yadda aka ce a kaga rihe wannan zama gida da aka yi to yanzu ya fara kawo tangarɗa tattalin arziki na duniya baki ɗaya kowace ƙasa tana da damuwan da ta shiga ciki to kaga wasu ƙasashe suna kiraye kirayen cewa ya kamata a sake du a sake nazari a sake nemo wani dubara ba na rufe dukkan harkokin tattalin arziki ba a ce ba a fita an zauna. Da ko ina kasashen da suka dogara da man fetur irin su Najeriya za su shiga da kuma mataki nan tambayar kenan da na ƙara yi wa Dr. Dauda Muhammad Kwantogora masanin tattalin arziki. Yanzu kaga wannan faduwa da yi ba karamin cikas zai kawo ba saboda tun baya ma can da man ya faɗo daga hamsin da bakwai dawo talatin kaga ai tuni gwamnati sai ta zabtare gibin kasafin kuɗinta na bana wanda zai rage zai kawo gibi kaga manyan wasu ayyuka na more rayuwa da wasu abubuwa da ake kaga ba za su yi ba to yanzu kuma wannan zaman gidan kuma ya karasa har yau manya faɗi kaga ƙasa da kasafin kuɗin duk da cewa Najeriya ta zabtare a kasafin kuɗinta wato misali ta dawo da shi akan dala talatin to yanzu kaga manya faɗi ƙasa da dala talatin wasu ƙasashe sun daina ma man saboda babu mai saye. dai wasu ƙasashen na duniya suka fara buɗe masana'antunsu domin kaucewa durƙushewar tattalin arziki Pak Wengi Jeprung, mereka Amerika dengan Nigeria.